يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مدساتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورة أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمى أتشكين سورة نور عليه الصلاة والسلام ودى أدالة منجية من كان كرشن آية تقوم شادية فإن الله مدوكة سركي وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا Allah shi ne wanda ya halicce ku mataki bayan mataki daga wannan yanayi a koma wannan yanayi daga wannan yanayi ku koma wannan yanayi daga wannan yanayi ku koma wannan yanayi Allah ya ce kuma ba ku ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai bakwai wannan bisa wannan ba mun yi bayani game da ayoyi da ke tattare da halittar sammai yana daga cikin manya-manyan ayoyi da suke bayyanar da ikon Allah da girman Allah da kaɗaitakar Allah da cancantarsa da bauta shi kadai ba abokin tarayya shine girman saman ba a taba samun abin da ya taba kure sama girma ba tsayuwar saman ba abin da ya cokare kare da samawati da gairi amajin tarauna Allah ya halicci sammai ya tsaida su ya daidaita su ba tare da wani kwafa da ya tokare su kyautatuwar halitta sama duk ta inda ka kalle ta akwai ban kaye akwai ban sha'awa ingancinta ta yadda ba ta taɓa lalacewa ba balle a sai a zo a yi mata gyara wannan na nuna cewa banda Allah ba wadda zai iya samar da wannan tsari da irin wannan halittar da kuma irin wannan yanayi da sama ta samu kanta a kai Allah ya sa waɗannan ayoyi da muke karantawa ya zama muna ɗaukan izina tattare da su yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha shida to sai Allah madaukakin sarki ya ce بسم الله الرحمن الرحيم وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس ضراما الله مدوكين سركي يتي وجعل القمر فيهن نورا Allah kuma ya sanya wata a wannan sarari na sama waje alal kamara fihin na nuran bi ma'ana sama a duniya Allah ya sanya wata a sararin samaniya nuran ya zama haske da bayi suke amfana da wannan hasken waje alashamsa siraja ya sanya rana ta zama fitila ita ma domin biyan bukatan bayi duka suna daga cikin ayoyin Allah al'ayatul kauniya wadda bayi idan sun yi dubi zuwa gare su ya kamata su sallama su mika wuya wa Allah subhanahu wa ta'ala halittar sama halittar ƙasa halittar wata halittar rana wa min ayatihi al-layl wan nahar والشمس والقمر والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا واسجدوا لله الذي خلقهن إن Allah ce wa min يكي ومن آياته wannan والنهار yana daga cikin ayoyin Allah dare da wuni dare ya zo ya shuɗe wuni ya zo ya shuɗe Allah ya ce canjin dare da wuni Allah ya ce aya ce daga cikin ayoyin Allah ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah abun ɗaukan izina ne ga masu hankali wa min ayatihi al-layl wan nahar yana daga cikin ayoyin Allah dare da wuni wa shamsi wa min ayatihi al-layl wan nahar wa shamsi wal qamar da kuma rana da wata rana aya ce daga cikin ayoyin Allah wata aya ce daga cikin ayoyin Allah idan da Allah yana ba da bil a biya na hasken rana da wata da bayi suke amfana da shi za su iya biya ba za su iya biya ba ba za su iya biya ba tutur kuma tutur kuma tutur kuma kullum kullum ba a ɗauke rana ba a ɗauke wata bil na nesa ma yakan addabi mutane ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر daga cikin ayoyin Allah akwai dare da wuni akwai rana da wata la tasjudu lishamsi wala lilqamar Allah yake kar ku bauta ma rana kar ku bauta ma wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ku bauta ma Allah da yayi su in dai bauta in dai kadai tashi da bauta rafi kar ku bauta ma rana kar ku bauta ma wata kasan idan mutum bai samu tsayuwa da istiƙama ba idan mutum bai samu muwafaka a wajen tadabburi ba sai ya zama bayi kimanta Allah Allah bayi burge shi sai ya zama wani Allah na burge shi sai jirgin sama sai ya burge shi jama'a mun fahimta wadda ya kera jirgin sama sai ya burge shi amma allan da ya kera wadda ya yi jirgin sama shi kuma ba burge shi to duka waɗannan ayoyi suna tabbatar da babu wani wadda za a sallama wa a miƙa wuya gare shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wa min ayati bil wan nahar wash shamsi wal qamar la tasjudu lish shamsi wala lil qamar kar ku bauta ma rana Allah ce kar ku bauta ma wata kar ku yi sujuda ma rana kar ku yi sujuda ma wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujuda ma Allah da ya halice su in kuntum iyyahu ta'budun in dai har shi za ku kadaita da bauta huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran والكتاب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس ضياء الله شيني يسن يرانا تزمي بعد حكي دزافي والقمر نورا wata kuma tana ba da haske wa kaddarahu manazila Allah ya kaddara ma wata masaukai magudanai da za ta dinga gudana a kansu lita'alamu adadin sinin da wani hisab Allah ce domin ku san lissafin kwanaki da shekarunku da wuni wuni wannan hasken rana da shi ake gane litinin talata laraba alhamis juma'a da wata kuma ake gane shekaru da watanni لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق الله يتي الله بحلق رانا دوتا sai don wani dalili na gaskiya shine tauhidi ka san ba wadda zai iya wannan abun idan ba Allah ba hakan ya sa ka sallama ka miƙa wuya ga Allah kuma ka kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta huwa allazi ja'ala shamsa diya'an ya sanya rana ta zamtana ba da haske da zafi wal kamara nuran wata kuma tana ba da zallan aski hatta kasashen da suka ci gaba a duniya bayan hasken ranar da suke mora kuma ana ana amfani da hasken ranar a sarrafa kuma a samar da waɗansu ma'adinai a samar da ajiyayyen wuta wadda za a yi amfani da shi ga haske ku ga duk abin da kuke so ku gani kuma a sarrafa shi ma a samar da lantarki da shi kuma ba iya amfanin sa ba kenan iya dai abin da ilimi ya kai kai kenan wa hu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab Allah ce don ku san kidaya da lissafin kwanaki da kuma shekarunku ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq alladhi halicci waɗannan halittu na shi ba Allah yake sai don dalili na gaskiya shine tauhidi yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun Allah yana bayanin ayoyi daki daki Allah yake don waɗanda suke da sani wanda suka san Allah jama'a mun fahimta haka ubangiji ya tsara rana da wata aya ne da cikin ayoyin Allah subhanahu وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبشرة لتبتغوا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين الله من سن يرانا دوني وجعلنا الليل والنهار آيتين من يدري دوني سزم آيوي بيو daga cikin ayoyin Allah famahauna ayatan laili waj'alna ayatan nahari Allah ce idan mun shafi duhun dare sai mu kawo hasken rana hasken wuni litabtabu Allah ya saboda in gari ya waye ku tafi daga ne ku tafi neman arzikin Allah ولتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا na wani hisab idan gari ya waye ku tafi neman arzikin Allah kuma ku san lissafin kwanaki da shekarun ku inji Allah duka waɗannan ayoyi suna ɗauke da alkhairi da albarka zuwa ga bayi wanda hakan zai sa bayi su sallama su miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala وسخر لكم الشمس والقمر دائبين الشمس والقمر وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين دائبين بمعنى دائبين الله يقول من ده وتا توتر الله يجزيك كل شيء انفاس توتر بابا تمام انا بزاف a ce muku to yau an samu ɗaukewan rana ko an samu ɗaukewan wata a tutun Allah ya ce haka kuke amfani ku sakar da kuma shamsu wal kamar da'i bayani tutur haka suke haka annabi nuhu alaihi salatu wa salam ya ga rana da wata suna kai karo annabi musa haka yazo shi ma annabi huru haka shi ma yazo ya tafi annabi adam alaihi salatu wa salam shi ma haka ya ga rana da wata har yau gashi nan kuma haka kai ma za ka tafi ka bar su Allah ce aya ne daga cikin ayoyin duka wannan na daga cikin abinda annabi nuhu alaihi salatu wasalam yake ta tsinkayar da mutanensa game da ayoyin Allah wa kad khalaqakum atwara ya musu bayani akan halittar su da Allah yayi mataki bayan mataki ya musu bayani akan halittar sama da bayyanar ikon Allah wadda a cikinsu ba wanda zai ce shi sannan yanzu ya musu bayani game da abin da ya shafi wata da abin da ya shafi rana da kuma irin alkhairi da ayoyi da suke ɗauke da shi sai ya ce musu wallahu an bata kawo ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا الله شيني يكري حليفتركم دك كسا يسامر دكم ما حليفتر النبي آدم عليه الصلاة والسلام مفاهيمكم كذا والله أنبتكم من الأرض نباتا شي يسيرد دكو دك كسا سيروا معناه يسامر دحليفتركم دك تفرقوا دك كسا sun mayu idukun biya sannan zai mai da ku cikinta bayan kun mutu wa yi kurjikun ikiraja ranar tashin alkiyama kuma a fito da ku daga cikinta e haka Allah ya faɗa alam na da alil arba kifata Allah ya ce alam na da alil arba kifata Allah ya ce ban sanya ne kasa ta zama kamar wata jaka ba za ta dinga kwashe ku baki ɗaya a haya'an wa Allah ya rayayyun da matattu duk ta ishe ku duk gine-ginenka ka gama zirga-zirganka ka gama duk kai kawonka a kanta in ka mutu kuma a saka a ciki a haya'an wa Allah ce ganin ƙasa na shimfiɗa da duka ta ishe ku riga da wani wallahu ambatakum من al نباتا ثم يعيدكم فيها sannan Allah zai mai ku cikin bayan dama daga ita ya halice ku wa yukhrijukum ikhraja kuma ya fidda ku fitarwa ranar da za a tsaye da alkiyama kaga irin wannan wa'azin annabi nuhu alaihi salatu wassalam haka annabi musa ya ma shara'u ka dubi uslubin da annabawa suka yi da'awa in kuma ka ga wayannan hanyoyi ba su gamsar da mutum ba to karka bata lokacin ka ba zai gamsu bane in dai a nuna wa mutum Allah a nuna mishi ayoyin Allah a nuna mishi kudura ta Allah a fashe mishi baki game da ayoyin Allah haka bai ta yayi imani ba to karka bata lokacin ka wajen wani calculation fa bi ayi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun ba yi an بعد الله وآياته يؤمنون فبأي حديث الله كده وني بياني ده وني زنتي بعد الله da ayoyin Allah yi. آيوين الله يؤمنون ده في إيمانها duk mai imani in ya ji irin waɗannan ayoyi zai gaskata zai san cewa Allah shi ne duk abin da muka lissafa nan babu wani da ya isa ya ce shi ya samar da su akwai wanda ya taɓa da'awar shi ya yi sama akwai wani kamfani da suka taba da'awar su suke fito da rana babu to amma tun daga ta nan ai akwai wanda ya samar da ita ga wata waye da'awar shi ya shimfiɗa ƙasa babu to ai ga nan ƙasa me zai sa ba za ka sallama ma wadda ya samar da ita ba lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalam da ɗan uwansa annabi harun Allah ya tura su su yi wa'azi wa fir'auna bayan sun gama wa'azi duka da fir'auna ya rasa ta inda zai fito kana sai ce wa annabi musa da annabi harun fama balul quruni al-ula ana ilmu hayin da rabbi لا ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارقوا أنعامكم na منها خلقناكم وفيها نعيدكم yace wa laqad araynahu ayatina kullaha bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam da annabi Harun sun sun isar da sakon Allah wa Fir'auna da mutanensa kala sai ya ce musu fama ba da qurunil ula to meye matsayin waɗanda suka wuce da farko ba su yi imani da addinin ka ba idan mu in ba mu yi imani ba za a mana kaza fama babul koronin ula waɗanda ba su yi imani da addinin ka ba su kuma sun mutu iyaye da kakanni ya yarda a yi da su har yanzu mu har yanzu mu akwai masu irin waɗannan tambayoyi musamman ka samu irin yan bokon da suka sha boko ba su san addinin nan ba kasan idan mutum ya koshi da boko kisan addini ba hatsarinsa a cikin musulmai ba karamin hatsari ba domin shi tunaninsa maimakon addini ya gyara mishi bokon san ya daidaita mishi shi shi so yake bokon ya dinga gyara addini haka su idan an zo da wani abu da ya shafi addini to so suke yi a ɗauki addinin a ɗora shi a ma'aunin bokon da suka sani a yi mishi kwaskwarima ya dace da abin da suka sani na turai to sai a yi shi shi kuma addini so ake in ka san addini ya dinga gyara maka ilimin bokonka da sana'arka yadda zai dace da yadda za ka tsira a duniya da lahira jama'a mun fahimta wannan matsala da muke ciki Allah ya kawo mana dauki a cikinta na covid-19 wani dan boko da ya samu irin wannan madarar bokon ya sha ba addini sai ya tashi yana surutu wai duk wani malamin da ya tashi sai ce a koma istighfari a tuba a koma zuwa ga Allah to yanzu abin ya fara sauki a China su istighfari suka yi tambayar san mace da ta da lakar aunan nan ba ta yi kama da kowane malami ya tashi sai dinga cewa a tuba a koma zuwa ga Allah a kaskantar da kai ma Allah a rike istighfari to yanzu su sun fara samun saukin nasu su din istighfari suke yi kasan matsalar shi ne shi yakan yi tambaya wa Allah ne irin tambayan da ake ma mutum wannan tambayan wa mutum ya kamata a yi amma ba ma Allah to abin da yasa ya faɗi haka saboda shi bai san waye Allah ba matsalar shi yasa ku dage ku tsaya kan kafan ku ya'yan ku su yi karatun addini matuka su bi shi da karatun boko su yi karatun addini ya'yan ka su fahimci addini da kyau su ɗora boko a kansa kar ka yarda ka a ce boko zalla za su yi babu addini irin wannan tunanin ƙarshe sai ɗanka ya dawo yana cewa babu Allah saboda haka da ya yi calculation ya ga gacin waɗansu an yaye musu matsalar kuma ba musulmai ba ne. sannan ga abin kuma a wajen musulmai to shi a tunaninsa ai ga? tun da hanyar da suka bi kawai tun da ba su tuba ba su yi istigifari ba kuma in kun bi ko ba su ba istigifari za ku fita kaga yanzu abin da ya karanta ne ya dauka kuma abin Allah ma shi ne karatun to amma yanzu kai da ka san Allah shi Allah yakan yi istidraji akwai istidraji ko ba istidraji akwai istidraji mu'amalar da Allah yake yi wa mai imani ba ɗaya bane da irin mu'amalar da yake yi wa wanda ba musulmi ko kai ne mu'amalar da za ka yi ma maki ba ɗaya bane da musulmi ita duniya ita duniya ita duniya doctor ita duniya Allah yake in ba don kar kowa ya zama arni ba da duk kafiri a cikin ta ba zai samu matsala ba Allah ce da kafiri bai samu matsala ba لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا ومعارك عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون عليها يتكئون والزخرفة وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين الله يكي ولولا أن يكون الناس أمة واحدة بعدون كربتا نيس داو su haɗu a kan kafirci dukansu ba laja'alna liman yakfuru bin rahamani Allah ya da na ba mu duk wanda ya kafirce wa Allah mai rahama Allah ne zaka bashi li buyutihim suqufan walla Allah liman yakfuru bir rahmani li buyutihim suqufan min kidda Allah ya ce da duk wanda ya kafirce ma Allah sai mun yi mishi bugun kwano za mu yi mishi arzikin da zai rufe gidansa da lankalankan azurfa in ji Allah Allah ya ce walaula an ya kuna nasu ummatan wahida ba don kar mutane su zo su haɗu duka a zama arna ba laja'alna liman bin rahman da mun ba ma duk wanda ya sai ma Allah mai rahama Allah ne zaka bashi yace li buyutihim suqufan min fiddatin da mun bashi rufin kwanon gidansa na azurfa wa ma'arij alaiha yasharun da matakalan da zai dinga hawan benen gidansa Allah ya ce da mun bashi matakala na azurfa wani buyutihim abwaban da kofofin gidansa Allah ya ce da mun bashi na azurfa wa sururan gadajen gidansa Allah ya ce da mun mishi na azurfa wa zukurfa Allah ya ce kai da mun mishi na zinare ma wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya amma yace matsalar wannan jin daɗin rayuwar duniya ne shekara 25 ne ko 30 ko 50 Allah ce wannan ba za a ƙara ba don jin daɗi ne na rayuwar duniya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lahira ita ce ta masu tsoron Allah da ubangiji ya tanadar musu jama'a mun fahimta kai ne kake ganin sun samu sauki shi Allah ya ce inda ba dun kar ma musulman su yi tabin layin su ba da duk kafiri ba yi da matsala a duniya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce idza ra'aita Allah yu'ti abda min ad-dunya ma yuhibbu ala idan kaga Allah na biyan bukata mabawa a rayuwar duniya in ya shiga matsala a fitar da shi in ba shi da shi a bashi alama asiri, kuma yana nan akan kafirci da sabon Allah fa'alam inna ma’uwar huwa istidraj annabi yace kasan talala Allah ya mishi ka san talala Allah ya mishi وذرني ومن يكذب بهذا الحديث الله يتي وذرني ومن يكذب بهذا الحديث الله يتي كبرني da wadda ke karyata wannan sanastagrijuhum min haisu la ya'lamun Allah yake zan musu talala ta inda ba su sani ba to shi talalan idan ubangiji ya zo ma mutum talala Allah ya tsare ni buɗa mishi komai na jin daɗi yake فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى حتى إذا فرحوا بما أوتوا وأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون Allah ya ce falan ma da su ma biki lokacin da suka yi watsi da abin da aka musu wa'azi da shi suka ce ba za su yi imani ba ba za su yi ba sun kafirce ma Allah sun kafirce ma Allah fatahana alaihim abuwa ba kulli shay'in Allah ya ce sai muka buɗe musu ƙofar jin daɗi ta ko ta ina alkairai ni'imomi ta ko ta ina sai suka dinga zuwa musu jama'a mun fahimta shi Allah ba haka yake ba ba haka yake ba ba yadda kake fassara shi yake ba ba yadda kake fassara shi yake ba saboda shi yana ganin ai ta istighfari ta lokacin ai wani tuba zuwa ga Allah ba ta lokacin a zauna a ce a koma zuwa ga Allah ba ta lokaci ne a'a kuma mu je mun je fahimci cewa mu'amalar da Allah ke yi ma wanda yake mishi kalala ai ba ɗaya bane da na mu'mini to a je yanzu kuma an ɗaya da tsammanin cewa duk cainan ba mutumin kirki mu'minin da zai roki Allah ya ɗaga musu wannan abu babu dukansu ne ba su yi imani da Allah ba ko dukansu ne kafirai sai ka jahilci cewa in ma kana ganin komawa zuwa ga Allah su ba su yi ba to ai a lissafin ka ne mu yanzu ma sai ba su koma zuwa ga Allah ba a rasa mutumin kirki mu'mini na kwarai a cikin su ko waɗansu bayin Allah da za su roƙi Allah Allah ya ɗaga abu jama'a mun fahimta kuma idan Allah ya ce ayi abu kaza don wani bai yi ba kaga wani yanayi nashi daban sai ka auna kai ma da yanayinka ai ba haka aiki shi Allah in ya baka aiki kai aikin da ya baka idan ya ba ma wani aiki wancan ya yi abin da aka ce ko bai yi ba shi ma shi ta sha tun da mai hukuncin Allah ne ba kai ba mai hukuncin Allah ne ba kai ba an lazimta mana duk lokacin da muka samu kanmu a cikin irin wannan hali na kakani kayi mafita mu koma zuwa ga Allah mu tuba mu kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu ta'ala mu guje masakon Allah da barna za mu samu mafita abinda ubangiji ya dora mana kenan kuma mu shi za mu riki sabubba kuma waɗanda masana suka sanar da mu mu yi riko da su sai mu yi riko da su hukuma ta ce a kiyaye kaza a kiyaye kaza sai mu kiyaye masana kiwon lafiya sun ce a kiyaye kaza a kiyaye kaza sai mu kiyaye mun san me tasirin daga abun shi ne Allah wannan ita ce aqidar wani kuma an daga mishi bai bi wannan ba mu bai shafe mu ba tunda ba mu bane ubangiji amma ta iya yiwuwa kai ne baka san sirrin da ta sa aka ɗaga musun ba in an ɗaga musun wataƙila akwai bayin Allah da suka roƙi Allah Allah ya amsa idan kuma a tunaninka ba ma masu imanin to Allah zai iya musu istidraji ya daga musu wannan abin kana sai yace fama balul qurunil ula irin waɗannan mutane in sai sun gama duk wannan rikita rikitan su in ba ku yi sa'a ba kuma sai ya zama ɗan kwamitin masallacin haka ne ai malam ku ai matsalan da muke samu kenan za ka samu ɗan boko ya ji ya gama galantoyinsa kwasa-kwasai shi kansa bai san iya kwasa-kwasan da ya yi ba amma ba shi da kwas na addini ko na shekara da ba zai iya ɗaukan Alƙur'ani ya karanta daidai ba in an ce ya tada ikama ba zai iya tada ikama daidai ba sai ya zo ya zama ciyaman din kwamitin masallacin to kaga ai da mai wa'azin masallacin da liman kansu sun ga ta kansu haka ne yau kuma za su ce to <laughs> eh. to tambayar da fir'auna yama annabi musa alaihi salatu wasalam kenan fama balul qurunil kula to waɗanda suka wuce a baya da ba su yi imani da addinin da ka zo da shi ba musa to su ne allah zai musu kada sai ce ilmu haɗin da rabu yaya allah zai yi da su annabi musa ce ai allah ya sani kuma yadda zai da su annabi musa ce sai allah ya gaya mini kada ilmu haɗin da rabbi ilimin yaya halinsu yaya da a yi da su yana wajen ubangiji na la ya rabbi walayansa ubangiji na bayi kwaba baya rakkanwa a cikin abubuwansa walayansa kuma bayi manta wani abu shi ya san ya zai yi da su an bashi an ko ba a bashi an bashi an kana ilmu ha inda rabbi fi kitab ilimin ubangiji na yana nan a game da al'amarin su da yayi da'i da su kuma na ma rubuci a lauhul mahfuz la yadillu rabbi ubangiji na baya kuskure wala sa kuma baya mantuwa shi ya san yayi zai yi da kuma irin waɗannan tambayoyin kai in an ce da a maka da ka iya amsa <laughs> Allah a Qur'ani yake hal ata ala al'insani Allah ya ce halaka alal insani hinun min dahari lam yakun shay'an mazkura Allah yake an taɓa samun zamani da ya zo ya shuɗe a kan ɗan adam a lokacin ba a ta'insa ba a labarinsa wai an taɓa yin zamani a nan bauchi a najeriya a duniya an taɓa yin zamani ana harkoki ana kai kawo kai kuma babu kai an taɓa yi ko ba taɓa yi ba an taɓa a yi kaso a gidanku a kasa kowa ya zo ya ɗauki nashi a lokacin kai ba kana allah ya ce an taɓa yi ko ba taɓa yi ba lokacin da aka kawo mamanka amarya gidanku allah ya ce a tambaye kai kana gida ka yi bayani ka je a matsayin asamin ka gano lokacin da aka ɗauko mamanka amarya aka kawo ta gidan kai ka yi bayani in ji Allah a ina kake a ina kake ka faɗa a ina kake ai ilimin Allah ya sha gaban ka dinga irin waɗannan tambayoyi ba ka ganin kinkiya ba ka ganin rago ka faɗi abin da kake da shi wadda ba ta da shi me yasa kake ce magana ita ba ta magana harshen ne ba ta da shi jijiyoyin harshen ne ba duk abin da yake cikin bakin ka yana cikin bakin ta amma me yasa ita ba ta magana me yasa ita ba ta magana hal ata ala al-insani hina min ad-dari lam yakun shay'an masura Allah ya ce ai an yi da yawa wadda kai labarin kama ba a yi kuma za a zo a ci gaba da yin abubuwa ba ka nan shi sa karatun addini karatun addini karatun addini kar ku dauke shi da wasa karatun addini kar ku dauke shi da wasa ubangiji ya wajabta ma kowane musulmi neman ilimin addini kowane bawa neman ilimi wajibi ne akan musulmi namiji da musulma mace jama'a mun fahimta qala ilmu hadin da rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa akwai wanda ya taɓa wannan tambayar shi ma wai to ai tunda an ce ruwan zamzam lima shiriba lahu innaha baraka wa hiya ta'amu tu'udin wa shifa'u sukumin annabi yake ruwan zanzan magani ne sai ce to me yasa ya suke yin asibiti kada shi iya dan abin da ya sani sai ya ɗauka zai dinga auna ubangiji da shi ko maganganun Allah to da ya tsaya ya karanta addini ai da zai fahimci ba yadda yake kallon abin ba haka ubangiji shi ke nufi Allah fa'alin ne lima yurid fa'alin ne lima yurid Allah yana da cikakkiyar hikima hikimatun baliga la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun sai annabi musa alaihi salatu wassalam ya ci gaba da bayani wa fir'auna allazi ja'ala lakumul arda mahadan Allah shine wanda ya shimfida muku kasa shimfidadda wa salaka lakum fiha subulan sannan ya huda muku manyan hanyoyi a cikin daga kasa kaza a kulla kasa kaza daga kasa kaza a kulla kasa kaza daga gari kaza a kulla gari kaza daga anguwa kaza a kullum anguwa kaza yace wannan ubangijin shine ubangijin allati ja'ala lakum al-ardha mahadan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala min as-sama'i ma'an wadda ke saukar da ruwa daga sama fa akhrajna fa akhrajna bihi min kull min sannan sai mu fitar da dangin nau'uka daban-daban shine azwaj azwaj bi ma'ana alwa nau'i nau'i na dukkan tsirrai da za ku yi rayuwa da su fa akhrajna bihi azwaja min nabati kulli shay'in shatta nau'uka na tsirrai ƴaƴan itatuwa daban-daban wanda za ku ci ku yi rayuwa da su annabi musa alaihi salatu wasalam yi bayani wa fir'aun to kasan shi fir'auna dama shegantaka ne kare kujerarsa da fada da annabi musa alaihi salatu wasalam shi ya sa a gaba saboda ne saboda yana kallon annabi musa a matsayin kaskantacce kuluwar au al'ama allah ya ce ku ci ku yi kiwon dabbobin ku ci inna fi zalika la ayatin li nuha akwai ayoyi masu yawa ababan daukan izna Allah ya gama abuta hankali min haka na kanakun daga cikin wannan ƙasan muka halice ku wa fiha nu'idukum kuma cikin wannan ƙasan za mu mai da ku wa min ha nukhrijukum taratan ukura kuma daga cikin kasar za mu fidda ku a wani karo na daban ba ranar alkiyama ba kaga ai yayi daidai da abinda annabi nuhu alaihi salatu wasalam shi ma ya kai a mutane to haka haka zubin manzanni yake ai Allah na ba da littafi ne ma kowane manzo don ya zo ya yi kira zuwa ga Allah da wannan littafi da wannan wahayi da ya bashi idan kuma har wannan wahayi da Allah ya bayar wannan littafi da Allah ya ba wa manzon bai shiryar da mutum zuwa ga hanya madidiciya ba akwai wani dabara da za a shirya da shi ba summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum sannan zai mai da ku cikin kasar kuma ya fidda ku a wani karo na daban shine ranar alkiyama mutum zai iya zuwa ya yi rayuwa a duniya shekara hamsin shekara sittin saba'in wata ya ɗora ɗari da ashirin zuwa da hamsin amma kwanciyar kabari zai iya shekara yadda muke maganan nan akwai wadda ya fi shekara dubu yana kwanciyar kabari kuma gashi ba a yi tashin alkiyama ba <clears throat> wani daga cikin magabata jiki ya yi nauyi jinya ya fi <clears throat> ƙarfinsa sai fashe da kuka na kusa da shi suka ce to ire-iren kuma kuke kukan mutuwa ina kuma ga mu ya ce musu wallahi ba kukan mutuwa nake ba ya ce wallahi ba don zan mutu ne nake kuka ba ya ce amma jikina ya ban yau zan fara wata tafiya ya ce tafiyar tana da nisa kuma guzirin da yake hannuna ba yi da yawa ya ce musu wannan ba abin kuka ba ne suka ce abin kuka ne a ranan ya rasu yau ya haura sama da shekara dubu yana wannan kwanciyar wannan kwanciyar idan baka shirya mata ba ai akwai wuya wani malami ya ce kwanciyar da ake a kabari ko babu duka babu zagi a barka da kwanciyar kawai a dawo maka da ranka a barka da kwanciyar, kwanciyar kaɗai zai ci waɗanda fa aka bisne a tsohon makabarta na farko suna kwance har aka buɗe sabo ita ma ta cika aka je aka sake buɗe wata waɗancan ɗin fa suna kwance to duk lokacin da Allah ya yi magana akwai abin da yake so ya maka wa'azi da shi a cikin magana idan ka duba shekarun sai ka ga shekarun da za ka yi a duniyan shi ne kaɗan kai kuma lokacin kan kafi ɓatawa a saboda ka sai ka zo kai shekaran ka 60 70 sai ka mutu sai ka je ka bari, sai ka yi shekara 200 250 shekara biyu in kuma aka yi tashin alkiyama ke nan kuma har abada ne la ya mutu na biha wa la ya haya ba mutuwa ba shekara miliyan ba ba biliyan ba shekaru ne har abada a lahira to a nan ne kawai za ka zo ka yi hamsin sittin saba'in ɗari to duka waɗannan ababa tun da kaga waɗannan manzanni sun isar da waɗannan saƙonni ai akwai abin da ake so bayi su fahimta daga saƙonni akwai wannan rajulun mu'minin min ali fir'au yadda ya tsaya ya ma fir'auna nasiha ya ma mutanen da suke tare da fir'auna nasiha nasiha irin ta soyayya mafi tsadar nasiha shine mutum ya maka nasiha akan da zai hana ka shiga wuta wani ke kaga harkar da kake da 'yan matan nan ka daina wannan nasiha ce mafi tsada a rayuwarka yawan zuwa bayan gari da kake yi ka daina nasiha ce mafi tsada a rayuwa wani ka dinga kokari a dinga sallan jam'i da kai wani ka daina shiga rediyo kana cin mutuncin mutane duk abin da zai kai ka wuta wani ya zo ya maka nasiha a kai mafi tsadar nasiha duk abin da zai kai ka aljanna wani ya zo ya maka nasiha ka yi riko da shi nasiha mafi tsada a rayuwa ya ce musu ya kawo إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا كم يسي يا كم متانينا إنما هذه الحياة الدنيا متاع يسي مصطفى ون الرأي والدنيا تباني كلاش جن داتيني تقيت السن جن داتي وإن الآخرة Ya darul qarar lahira ita ce gidan dawwama gidan tutu abin da ya gaya musu sun gani yanzu ko ba su gani sun gani abin da ya gaya musu kenan ita duniya jin daɗinta takaitacci ya ce musu lahira nan ne fa tutur bayan ki wa ya kawo mali a da ukun ilan تدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار إذا ميسا إنا كيرا وزوا غفيرا كنا كيرا نزوا غوتا ina ce muku ku zo mu gudu tare mu tsira tare kuna ce mini in zo mu halaka tare tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmun kuna kira na in zo mu kafirce ma Allah mai tarayya ma Allah akan abin da babu dalili akai wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghafar ina kiran ku zuwa ga Allah mai yawan gafara la jarama annama tad'unani ilayhi laisa lahu da'awatun fid dunya wala fil akhirah yace abinda kuke kira na zuwa gare shi bayi da amfani a duniya bayi da amfani a lahira wa anna maraddana ila Allah makomar mu zuwa ga Allah wa anna al-musrifina hum ashabun nar mabarnata su ne ma'abuta wuta karshe sai ce musu fasatas kuruna ma'abuta وأفوض أمري إلى الله إن الله بخير بالعباد فستذكرون ما أقول لكم يتي ذاكتنا دو أبن دمكي غير <clears throat> دو أبن دمكي يتي ذاكتنا ذاكتنا وأفوض أمري إلى الله يتي نيدنا فول الأمرين زواكتنا نامد الأمرين زواكتنا amma duk abin da na gaya muku nan za ku tuna yanzu duka suna tunawa da fir'auna da jama'arsa Allah a cikin alkur'ani ya ce kullum babbaka ake musu a kabari safiya da maraici النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya Allah yake wata wuta ce ta masifa ake bijirar da su a kanta a babbaka su safiya da marici wa yau mata kuma sa'atu ran da alkiyama za ta tsaya ran da za a yi tashin duniya Allah sai ce adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ko kai fir'auna da jama'a zuwa ga wuta a ji a mafi tsananin azab abinda suke ji yanzu a kabari na wannan azaban babbaka ake musu Allah ke safiya da marince to ai abinda wannan rajulun mu'min ya gaya musu ai sun gani to haka duk wannan abubuwa da ake karanta mana kullum a gai a yi mana bayani a yi mana wa'azi da shi a tunatar da mu wadda ya ɗauka zai amfana wadda ya ki ɗauka zai tuna zai ce an taɓa gaya mishi to yadda yadda annabi nuhu alaihi salatu wa salam yayi kiran tsarin da yayi kiran sai kaga idan wani annabi ya zo wani annabi bai zo a bayansa sai kaga tsarin shi ma yayi a kira mutane zuwa ga bauta ma Allah su kadaita Allah da bauta su ji tsoron Allah su tuba su koma zuwa ga Allah idan sun tuba Allah zai gafarta musu su duba ayoyin Allah da girman Allah su mika wuya zuwa ga Allah ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إكرادا والله جعل لكم الأرض بساطا والله جعل لكم الأرض بساطا الله شيني يسن يامك ونرقسا شمتدتا شيني هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا في مناكبها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا كورا الله يا كوريدا تكرفي ينين دغا كوراي اكن ان كوني جيني جيني بزي ان ذاك بي تفيا اكن تبذات yanayin da za ku gudanar da rayuwa Allah sai ya kore ta domin duk abin da Allah zai baka dama a kansa to sai ya kore maka wannan abu haka ne shi yasa duk abin hawa da muke hawa Allah yake in ka hau ka yi godiya da jinjina ma Allah da ya hore maka shi eh. alhamdulillahi allazi sakhara lana hada wa kunna lahu ba mu da ikon sarrafa wannan abun in ba sun gore ba na Allah keke ne mashin ne mota ne doki ne rakumi ne jirgin kasa ne jirgin sama ne duka gorewa ne <clears throat> in ba gorewa na Allah ba ba za ka iya gudanar da da su ba ‘ya'yanka horewa ne na Allah matarka horewa ne na Allah ka zo ka yi fada ka yi fada ka yi fada ka yi fada in fa kun kai shekara goma ita fa ba ta taba ajiye ka ta maka fada kullum kai ne mai ba ka yi fadan ta yi kuka ta je ta share ta inda Allah ya yi ta da kazar-kazar da bude ido yadda ya yi ka za a yi zaman auren ba za a yi ba to kar don Allah ya hore zamankun ta zama a ƙarƙashin ka kuma ka dinga zaɓe jama'a mun fahimta to wannan ƙasa da muke rayuwa a kai Allah ne ya kore wallahu ja'ala lakum wal arda bisata Allah ya sanya muku wannan ƙasa. shimfidadda inda a ce ƙasar a giciye take sama nan yayi sama nan yayi ƙasa, gini zai zauna a kanta to Allah sai shimfiɗa ta kamar shimfiɗa ku zo ku yi ta yankawa kuna sayarwa kuna gine-ginen ku kuna kashe kudu litasluku minha subulan fijaja Allah ce domin ku yi ta shiga a cikinta ta hanyoyi manya-manya ma'ana ga kasa an shimfida muku litasluku minha subulan fijaja ku yi ta bin hanyoyi manya-manya wadatattu a cikinta kuma tsarin da Allah ya yi a tsarin da ya ba ma kasar sai ya ba da tsarin hanyoyi daga waje kaza za a kulle a je waje kaza daga waje kaza za a kulle a je waje kaza duk wanda ya samu kansa a rayuwar duniya haka ya samu kawai ana kulla daga waje kaza zuwa waje kaza to horewa ne na Allah kasar lokacin da aka yi gayya aka ce a zo a share hanya daga bauchi zuwa kan kawai ka tashi ne ka ji ana tafiya kan in an tashi kawai daga waje kaza da a kulla waje kaza Allah sai ya shiryar da mutane nan hanya sai za a iya bi a kulla waje kaza kuma sai a bi kuma sai a kulla duka waɗannan suna da cikin jan hankali da annabi nuhu alaihi salatu wassalam yi wa mutanensa ayar da take gaba zai koka ne akan duk wa'azin sun sun yadda zukatan mutane a hannun Allah ke mai wa'azi baya iya shirya su bayani yake bayyana shiryar yake dace da muwafaka na ga Allah to duka waɗannan suna daga cikin ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala rana wata ƙasa da Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfida ya yi bayani game da yadda daga wannan kasan ya halicci mutane kuma a ciki za su yi zamansu bayan sun mutu kuma a ciki za a fidda su wannan kasan ya fitar musu da manyan hanyoyi wadda za su gudanar da rayuwarsu a kai duka wannan domin bayi su ɗauki izina su kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta su sallama su mika wuya Allah ya samu a cikin masu mika wuya zuwa gare shi to sai mu kwana sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك